وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Maka zuwa madina 1438 wanda ya zo sha bakwai ga watan uku da 2017 za mu tashi darasi na 60 babi na biyar, hadisi mai lamba ta hudu da da talatin tara. babu man qala li akhihi ya kafir babun wanda ya ce ma ɗan uwansa kafiri ko aka ce ɗan uwansa kuma ya ce masa kafiri kaga ya kore shi daga cikin ‘yan uwantakarsa wanda ya ce ma ɗan uwansa kafiri ashe ba kafiri ba ne ya ce masa kafiri to wannan kalma ta mutum ya kira ɗan uwansa musulmi kafiri tare da Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ihwatun lalle muminai yan uwan juna ne sana annabi sallallahu alaihi ya ce al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne to ya za a yi musulmi ya kalli dan uwansa musulmi ya ce masa kafiri wato asalin kafirta musulmi ya samo asali ne daga tarihi wanda aka cuya aka ci kwakwa aka kuma rarrabu gida-gida a kan nan wannan matsala ta ka kalli musulmi yana sallah kuma ka ce masa kafuri da farko dai bayan allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun naɗa sayiduna abubakar ya ci gaba da musu jagoranci akan harkar siyasa da zamantakewa kamar yadda annabi ya amince ya naɗa musu shi ya yi musu sallah tun yana da rai sai suka auna sallah harkar lahira ce ita kuma shugabanci harka ce mafi yawa ta duniya da gyaran duniya sai suka ce tun da annabi ya amince mana ko ya amince masa ya mana limanci ai sharaɗin limanci shine ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah fa in kanu fi qira'ati sawa fa a'lamuhum bis wa in kanu fi sawa fa aqdamuhum silman aw waɗannan su ne matakai guda biyar da aka samu a hadisi manzon Allah ya shimfiɗa wanda zai wa mutane limanci ya zama ya fi su fahimta alƙur'ani an ce fahimta alƙur'ani ya samu abubuwa guda uku na farko yawan karanta shi da sanin ka'idodin karanta shi na biyu sanin fassararsa da abin da ya kunsa na uku aiki da hukunce-hukuncensa na hudu gasgata labaran da ya kawo duka to waɗannan abubuwa guda hudu su ne aqra'un nas likitabillah ba mujarradin tilawa kuma tare da fasikanci ba dole mutum kuma yadda yake karanta shin ya yarda da shi ya san fassararsa kuma yana aiki da hukunce-hukuncensa kuma yana gasgata labaransa sannan nabi ya ce in sun yi daidai a nan sai a dawo wanda ya fi sanin sunna sunna ya haɗa abubuwa guda bakwai a kawalun nabi a fa'alun nabi taqariratun nabi awsafun nabi khalqiyya awsafun nabi khuluqiyya siratun nabi qabla al-ba'sati wa siratun nabi ba'da al-ba'sati wanda ya fi ka sanin abu bakwai din nan to ya fi ka sanin sunna wanda ya fi ka sanin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka sanin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka sanin abubuwan da suka tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya tabbatar da su ya fi ka sanin siffofin manzon Allah na halitta ya manzon Allah yake in an gan shi ya fi ka sanin halaye da ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka sanin siran manzon Allah kafin a aiko shekara arba'in da kuma sira annau bayan an aiko shekara ashirin da uku sha uku a maka goma a madina to wanda ya fi ka sanin abu bakwai dinnan shi a alamuka bis sunna to sannan na uku in sun yi daidai a waɗannan biyun dan da wuya su daidai a biyun to sai a tsallaka a dawo cewa to wa ya fi hijira wa ya riga hijira idan sun yi daidai a hijira sai a tsallaka a ce to wane ne ya fara shiga musulunci in sun yi daidai a nan sai ce to waye fi shekaru in sun yi daidai a nan mafi kawo suka ce ba a tsaya ba mu tafi wajen abubuwa da yawa waye fi tsafta waye fi nasaba waye fi kyau waye fi kirki waye fi kyauta suka ce a ta tafiya a ta tafiya a ta tafiya kuma sai a ce wa halittarsa ta fi cika waye gurgu waye ba gurgu ba waye kuturu waye ba kuturu ba waye makaho waye ba makaho ba waye kuma aqidarsa tafi kyau ko tafi inganci haka za a ta tafiya ana faɗar sufofi har a zo fasiqun bil jawarihi da ko fasiqun bil itiqadi to in sun yi daidai anan abubakar ya cika waɗannan sufofin gaba ɗaya to saboda haka sai aka sa shi ya jagorance su akan harkar siyasa to bayan nan wasu suka yi ridda riddarsu shine a cikin rukunan musulunci biyar da rukunin imani shida da rukunin ihsani ɗaya wanda waɗannan jijjige guda goma sha biyu a kansu musulunci yake tafiya rukunan musulunci biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzansa ne tsayar da sallah guda biyar akan lokaci sannan kuma fitar da zakka idan abin da mutum ya mallaka ya cika sharaɗin fitar da zakkar sannan yin azumin watan ramadana sannan zuwa aikin hajji ga wanda ya samu iko rukunan imani kuma guda shida imani da Allah da imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira da kaddara mai daɗi da mara daɗi rukunin ihsani kuma ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa in baka ka ganinsa to ka bauta masa kamar shi yana ganinka wanda ita ake kira ibadatul khaufi da ibadatul raja'i mai ibadatul raja Shi ne wanda yake bauta wa Allah kamar shi yake ganin Allah mai ibadatul khawf ya furin jayi a rayuwarsa ne wanda yake bauta wa Allah yana jin Allah yana ganin sa so da aka zai yi ibada cikin tsoro cikin nutsuwa cikin kwantar hankali waɗannan su ne rukunai goma sha biyu to sai su waɗannan suka ce sun ɗau rukuni ɗaya sun watsar su ne ba za su ba da zakka ba A kan wannan aka tattauna tattaunawa mai tsanani aka amince cewa a iya yaƙar su wasu kuma suka ce su dama annabi muhammad suke bi tunda ya rasu sun canza annabi sai 'yan takarar zama annabta suka fito su hudu kowa ya ja tawagarsa ya ce shi ma annabi ne ɗaya dama ya bayyana a lokacin annabi shine musailama wanda annabi ya masa laƙabi da kazzab saboda ya rubuto wasiƙa ya ce min musailama rasulillah ila muhammad rasulillah daga musailama manzan Allah zuwa ga Muhammadu manzan Allah innal arda baini wa bainaka walakinna quraishan qaumun la ya'jiluna sai ce Allah ya raba annabta kai kai annabta gabas ni ne ta yamma kai kai ta kudu ni ne ta arewa amma da sai ka mamaye gaba ɗaya ka mai da abin naka kai kadai da haka quraishawa ba sa adalci shine annabi ya rubuta masa min muhammadu rasulullah illa musailamatul kazzab salamun ala manita ba alhuda inna arda lillahi ha man sha'o min ibadihi wal aqibatu lil annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga muhammadu manzan Allah zuwa ga musailama ta makaryaci yace ƙasa ba tawa bace ƙasa ba taka bace ƙasa mallakin Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama kuma ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah to sai mutanen garinsa gaba ɗaya suka juye suka bi suka ce annabi ne har suka sa masa rahmanul yamama sai kuma wani ya bayyana a ƙasar yaman ana kiransa al-aswadul ansi shi ma sai ya ce shi ma annabi ne ya tara mabiya suka bi shi da yawa amma shi matsafi ne yana yin abubuwan mamaki yana ɗaurewa mutane kai sai suke ga kamar ya yi kama da mu'jiza amma wal aqibatu lil muttaqin sai kawai wani shi ma da musulmi ne ana sallah da shi ko sai aka ziga shi sai ya ce shi ma annabi ne sunansa ulaihatul asadi shi ma kawai sai ya ce ya zama annabi to da yake abin ya zama yayi sai wata mata ta bayyana ta ce ita ma annabiya ce sunanta eh, tagalibiya ko mecece saja a tagalibiya ta ce ita ma annabiya ce da ita daga addinin nasaranci ta fito sai ta ce ita ma ta zama annabiya to wannan sai ya zama sayyidina abubakar yana fuskantar yaƙi da waɗannan masu ba da zakka yaƙi ga masu cire rukunin musulunci Raƙi ga waɗanda ma suka ba addinin gaba ɗaya suka ce dama dan annabi suke tunda baya nan su shikenan musulunci ya ƙare dan me annabi zai koma ga Allah bayan ba a gama sallah ba tunda annabi ya tafi su ba za su bi kowa ba da haka ba za su yi sallah ba to wannan shine abin da aka yi ta yaƙi aka dawo da mafi yawan su zuwa ga addinin musulunci daga nan ba a sake ɗauko maganar rudda ba sai bayan kashe sayyidina usman bayan 'yan tawaye sun haura gidan usman sun kashe shi sun jingina kashe shin zuwa ga sayyidina ali da mabiyansa wanda ƙarya ne sayyidina ali bai kashe usman ba bai ba da umarni a kashe usman ba bai goyi bayan kashe sayyidina usman ba amma dan a tada fitina a cikin gida sai aka jingina masa wannan to aka samu dai ba a fahimci juna ba har ta kai aka yi yaƙe yaƙe yaƙin jamal da yaƙin sufaini waɗanda abubuwa ne waɗanda tarihi ya zo duk za a bayanin yadda suka faru a haƙiƙanin gaskiya to bayan kashe usman an samu wannan rarrabe rarrabe sai kawai ya zama ana da bangare biyu rundunar muawiya da mabiyansa da rundunar sayyidina ali da mabiyansa amma babu wanda ya kafirta wani a cikin su kowa dai yana gani na fi cancanta na zama khalifa ka zo ka yi min mubaya'a shi kuma yana cewa na yadda ko muawiya bai taba inkarin cewa sayyidina ali ya fi cancantan ya zama khalifa ba amma abin da yake cewa ba zan maka bai'a ba sai ka tono ka binciko ka kafa kwamiti sun binciko wanda suka kashe usman an kashe su tukunna sannan zan zo har gida in maka caffa shi kuma sai dina ali yana ga waɗanda suka kashe usman nan sun kafa ƙungiya sun yi ƙarfi sun yi yawa in aka ce za a yaƙe su wata sabuwar fitina ce ƙara haɗa kan musulmi tukuna abu abin a hankali har zuwa lokacin da za a cin musu tunda kowa ya koma kabilar su ya samu goyon baya in ka zo ka ce wa ya kashe usman duk sai a daga hannu ni ne ni ne ni ne to za ka kashe a ciki shi wannan yayi campaign ya yada abin a cikin jama'a har kowa yana jin shi ma an ce wa kashe usman shi ma zai daga hannu kaga abu ya zama fitina da ba za ka iya cin masa cikin sauki ba da haka aka samu fitintunu waɗanda bayan wannan sai wasu suka fito suka ce to su yanzu ba sa goyon bayan sayyidina ali ba sa goyon bayan ma'awiya kai alim ma da mabiyansa kafirai ne ma'auya ma da mabiyansa kafirai ne to kun ji kashin na biyu da suka fara kafirta musulmi a tarihi sunansu khawarij wanda annabi ya ce in suna sallah sai ka rena taka in suna karatun qur'ani sai ka rera naka amma suna fita musulunci yadda ake harba kibiya ta fita jikin dabba ta fice ba tare da ta taba jini ba abin da ake kirawa gayawa jini na wuce to haka suke wa musulunci sun shiga ciki sun fita bai san shigarsu ba bai san fitarsu ba bisa amfana da shigarsu ba bisa amfana da fitarsu ba suka zo suka tare wani sahabi da matarsa suka kashe sahabin suka kashe matar tana da ciki suka farka cikin suka fito dan cikin suka ce shi ma arne ne shi kansa jaririn tun da dai babansa arne ne babansa arne ya ce shi ma yana ciki bai tsira ba suka bi cikin suka farka cikin suka ɗauko suka sa gabansa gaba suka yanka shi suka yi kabbara su ne khawarij suka nada wasu mulhidai daga cikinsu akwai abdurrahman bin muljimul muradi cewa a je a kashe shugabannin musulmi gaba daya kai ka je ka kashe muawiya kai ka kashe ali kai ka kashe amr bin al-as suka ce in kashe ukun nan duniya za ta sauki suka je gindin ka'aba suka yi dawafi suka yi alkawari kowa ya rike hannun kowa rana kaza ga watan kaza kowa ya aiwatar da ta'addancinsa wanda bai yi ba tsinuwa Allah da tabbata a kansa suka ce sun yadda sai suka watse wannan ya tafi sham wannan ya tafi syria wannan kuma ya taho iraki kufa inda sayyidina ali yake shi wannan na kufa da ya zo ya ga sayyidina ali dai ba mutumin da zaka iya tunkararsa gaba da gaba ba ne sai ka ci ƙasa saboda jarumi ne sai da haka sai ya je haɗa kai da wata mata wanda an kashe babanta a yakin na harawan sai ta ce ita ba za ta auri kowa ba sai wanda zai iya kashe sayyidina ali ya ce ai abin da ya kani kenan suka hada baki ya ta shirye-shiryen ya zai ya zai ya zai sai je cikin duhu ya samu bargo ya lullube ya samu wuka ya sa mata dafi sai da ali ya fito an kira sallah su ba wasu ma sun ce shi ya kiran sallah zai tafi masallaci a cikin duhun nan ya tafi da gudu sai je waiwai wannan da zai kwasa ya caka masa a cikin goshi wukan nan sai da kusan rabin ta ya shiga cikin goshinsa wanda ke nuna ta isa har cikin kwakwalwa lokacin da aka zare ta ma an ga kwakwalwa a jikinta aka kama shi sai dina ali ce ku ɗaure shi in ban mutu ba to na ne na ko in yafe masa ko in ɗauki fansa in kuma na mutu to kuma kun san dama haƙƙin wanda ya kashe a kashe shi don haka yana ɗaure yana takabbara yana murna yana sujadu shukuri akan ya kashe ali bayan sayyidina ali ya koma ga allah shine lokacin da aka yi wa hassan mubaya'a ya sa aka kashe shi shi kuma wancan da ya tafi wajen ma'auya da ya je shi shiga saurin gaba ana sallah da wukarsa so da aka ma'awiya ya dago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidahu yana daga wukan nan sai ya caka masa a gadon baya tun daga wannan lokaci ma'awiya bai ƙara haihuwa ba saboda ya karya masa wato man gadon baya da wannan wuka da ya caka masa jama'a suka yi cakansa aka kashe shi shi kuma amr bin al-as a ranar yana mura a misira shi bai fito sallah ba sai ya sa kwamandan yakinsa ya jagoranci sallah to shi kwamandan aka caka wuka ya mutu waɗannan su ne su uku waɗanda suka fito da cewa kowa ma kafiri ne suka kafa ƙungiya mai ƙarfi to abinka da in zafi ya yawa ba a tafiya a sau ɗaya ana nana tafiya sai wani ce kai fa kayi sanyi kai ma ka zama kafiri sai suka rabu biyu da suka rabu biyu su ma ɗannan biyun sai suka ce wannan sun yi zafi suna makafirai waɗannan su ma suka ce rabu biyu kai kowace sai da ta rabu goma ƙarshe aka samu ƙungiya daban-daban ka duba cikin littafin alminal na shaharistani da na bagadadi da na ibn hazamin duk sun ba da tarihin firak na islam za ka samu kawari sun kasu ashirin saboda zafin ya yawa in zafi ya yawa kai kanka ma ka dinga cin kanka za ka ga duk inda masu kafarta mutane suke da yanke mutane kuncin kisa za ka ga ba sa tafiya su kadai ana nan ana nan su balle ana nan ana nan sai su rabu saboda zafin ya yawa ko kaka kaɗan yi wani abin tausayi ko ka nuna wani abin rahama ya ce na ya lalace ai kawai shi kenan ya araba shi da rayuwarsa to waɗannan su ne suka fito sai wasu suka fito suna son su yaƙe su sai suka sa ma kansu suna ko murji'a sai suka ce kai tunda kun ce kowa kafiri ne to mu a gurinmu kowa ma ba kafiri bane ba abinda musulmi zai zama kafiri la yadur ma al-islam zambu wala kufurun wala nifaqun wala shirku wata ruwan suka ce banda shirka amma duk abinda musulmi ba za a ce ma kafiri ba saboda raddul fi'ili ne wato mayar da raddi ne ga waɗancan da suka yi zafi akan kafirta musulmi su ko waɗanda sai suka yi sanyi ko kai aikin kafirci ma ba ruwansu to ana nan sai kuma ga masu wayo sun fito su kuma sunan su mu'tazila sai suka ce to mu mu ba za mu ce wanda ya aikata aikin kafirci a cikin musulmi kafiri bane yadda khawarij suka faɗa ko ba za mu ce wanda ya aikata kafirci a cikin musulmi ba kafiri ba ne yadda murji'a suka faɗa lahu manzila bai na ta yi shi ba kafiri ba ne shi ba musulmi ba ne to waye suka ce a duniya shi ba kafiri ba ne shi ba musulmi ba ne to amma an je lahira ya ba wani gida kuma na uku daga gidan kafiri sai suka ce to a lahira muna tare da khawarij wuta zashi amma a duniya mun rabu da su cewa yana da manzila bai na yi. wanda ba taɓa samunta a duniya ba a ce kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba to sai ahalus sunna su kuma ahalus sunna suka ce mutum ba zai zama kafiri ba sai idan an kawo shi gaban alkali in ya aikata abin da ake jin aikata shi kafirci ne aka yi masa bayaninsa aka karantar da shi ya ce eh na sani ba jahilci ba mantuwa ba kuskure ba kwaya na sha ba ba mahaukaci ne ni ba yaro ba ne ni ba tilas aka yi min ba kuma na yadda wannan kalmar in an faɗe ta cewa Allah ba shi da siffa ko Allah ba Allah bane ko akwai wani Allah tare da shi ko annabi ko musulunci ko kitabu ko waye duk da rukunan nan guda shida ya dau ya rushe na imani ko ya dau daga cikin rukunan Islam ya rushe kuma aka yi bayani ya gamsu to a bashi kwana uku in bai da musulunci ba a kashe shi sannan aikata sako komai yawan sako da ka aikata ba za a ce maka kafiri ba sai dai a ce kana nan a musulmi amma imanin ka tauyayye ne in ko ka aikata abin kafirci to a ilmantar da kai don za a iya samun mutum ya fada cikin kafirci ta hanyoyi guda tara hanyoyin nan duka in mutum suka faru ba za a ce maka kafiri ba suka ce na farko jahilci uzuri ne akwai wanda zai faɗi kalmar kafirci amma jahili ne me ya kamata a yi wa jahili a koyar da shi kamar yadda wani ya zo ya ce annabi in Allah wa shi'ita sai ce aj'altani lillahi nidda kaga bai ce kai kafirin banza sai ce aj'altani lillahi nidda qul ma sha Allah faqat sai ce in kace haka ai ka mai da ni kishiyar Allah ne mai da annabi kishiyar Allah kafirci amma sai annabi ya ce ka daina cewa haka kaga bai sani bane ya faɗa wasu kuma suka ce ya rasulullah ij'alna zata anwatin kama zatu anwatin sai ce a ah, ai kun faɗi irin abinda banu isra'ila suka faɗa ij'alna ilahan kama aliha sai amma bai ce musu to ku sake kalmar shahada ba sai ce to kar ku sake faɗa to wanda ya jahilci musulunci zai ta faɗan maganganu waɗanda za ka ji su ba daidai ba to ko kaji ya faɗi kalmar kafirci kakka ce masa kafiri abinda za ka yi nuna masa munin kalmar cewa ba a faɗata ga hukuncinta na biyu akwai wanda zai faɗa abu da kuskure kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wani mutum uzuri wanda ya shiga sahara da raƙuminsa da guzurinsa da ruwansa a kai ragumin ya tsinke ya gudu da ruwan da guzurin ya zo ya tagumi yana jiran mutuwa kana sahara ba ruwa ai ka mutu ruwa ya fi komai tsada da ma raƙumin yana nan ka iya kashe shi ka ɗebo ruwan cikinsa ka sha to babu so haka sai ya zauna ya tagumi yana jiran mutuwa sai raƙumin Allah ya damar da shi ya laliba ya ji ruwa na nan ya laliba ya ji canjin kuɗinsa na nan ce a ah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka me yake so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai ya kuskuren faɗa ya ce Allah kai ne ma bawan yanzu ni kuma ni ne ka kai waɗannan kalmomi guda biyu duk sun fito ne daga bakin mutumin nan bisa me bisa kuskure da haka annabi ce akhata'a min shiddatil farahi amma kalmomin guda biyu suna da muni ka cewa Allah bawa ka cewa kanka Allah in ba kuskure ba me zai sa ka faɗo wannan kyale ka to amma sai annabi ya ce akhata'a min shiddatil farahi a ce shiddatil farahi yakan iya ɗauke mutum wato ya zama ya aikata wannan kuskure din wanda aka ba shi uzuri da kuskure na uku akwai wanda zai faɗa abu da tawili tawili wata aya ya ɗauko ya fassara ta ba daidai ba ko wani hadisi ya ɗauko ya fassara shi ba daidai ba yake jin a cikin wannan hadisin akwai hujja shi kuma tawili akwai karɓaɓɓe akwai tawili wanda ba karɓaɓɓe ba to kafin a warware masa wannan tawili da shubha da ya faɗa ya kudura wani abu ko ya aikata wani abu da tawili yana ga ai a iya yi saboda dalili da dalili kaza duk dalilan da ya kako ba dalilai bane in an bi su ɗaya ba ɗaya to amma ya makale ma wata hujja to ba za ka ce masa kafiri ba sai ka warware masa waɗannan hujjoji nasa da bai fahimta ba ɗaya bayan ɗaya ka gamsar da shi sannan ne ake cewa ai masa hukunci sannan na hudu almukra kamar yadda aka yi ma usamatu ne kowa ne ne ne ammar ammar ne aka kama shi ka kaddara a kama ka da mahaifinka da babarka kun shiga musulunci kafare suka kama ku aka dinga wa babarsa azaba tun yana jin motsinta sai da daina jin motsinta ta mutu aka dinga wa babansa azaba tun yana jin motsin mahaifinsa sai da ya mutu aka dawo kansa yana yaro bai wuce shekara goma sha ba aka ce to kai kaga babanka ya mutu akan wannan hanyar da kai baka da tabbas akanta mahaifiyarka ta rasu kai ga ka yaro ka faɗi wata kalma mummuna mai ciwo akan annabi mu kyale ka in ka iko yadda mahaifanka suka tafi za ka bi su to yaro ne bai san hukuncin me yayi wannan ba sai ya faɗa suka ce me yake so a faɗa ka ce ka ce hubal yana da daraja kuma Allah ne kuma annabi ba annabi bane ya faɗa aka ce to fita ka tafi kaga ai kaga kaga ai kawa kanka alheri hmm? yanzu gashi ka tafi da ranka amma da ka mutu a banza kawai abin sai ya taimaci wa ya ta kuka kuma jama'a da suka ji suka yi suka ce ya rasu lalla. ammar ya fita musulunci annabi ya ce a'a ammaru bai fita musulunci ba imani tun daga tsakiyar kansu har karkashin kafarsa a wani hadisin ma daga baya yake cewa mutum uku kowa zai shiga aljanna shi yake shauƙin ya shiga aljanna saboda ya ji daɗin ta amma mutum uku ita aljanna ce take shauƙin ta ga sun shigo to daga cinsu akwai ammar saboda haka kaga ce a ce ya ma bai taso ba ya taho yana kuka sai ga jibril ya saukar da man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka matsa masa arna suka tare ka suka ce kai ga naman alade ga giya ga naman kare bismillah ga zabgegge wuka da takobi suka to Um, akwai yaji to saboda haka akwai kuma hazil shi hazil shi ne wanda yake abu da wasa kamar irin a cikin kalmominmu na wasa zaka ji ana cewa zamanin annabi shaho kowa iya girabansa ko daga nan sai daga duniya sai kaduna kaga akai ma ana kora lahira kenan tunda daga duniya sai ina sai lahira sai a ce ai daga duniya sai kaduna ko ana wa mutum wasa kafir kafir namijin kafiri kai ba kafiri ba kafi kafiri kafirci dan a toto jikan lanyo kafirin da yawa sallah girma sai dai ya wanke ido saboda dumaman safiya ko ana wa mutum wasa ana ko ana ruwan kuɗi ya ce sai na ci haram ko ta tace kai ya ce sai na yi jemage wai wasa ne kaga ana wasa ana faɗa kalmomi waɗanda hukuncin su yana da illa irin wannan sai a kira mutum a ce kai irin waɗannan abu da kuka mai da su wasa babun wasa bane ku daina wasa da lahira ko da aljanna ko da wuta ko da annabta kamar yadda cikin muktasar ya kawo wani aka ce masa ya kaiwa na sai ce ai in an ce min ma na yi kaza ai akwai annabawan ma da suka yi ya faɗo wannan ta iska izgili ko ya kalli wani ya ce ka gan shi wani mummuna kamar mala'ikan mutuwa to ya gaya ma mala'ikan mutuwa mummuna ne to duk irin waɗannan sai a kira mutum a ilmantar da shi a nuna masa wannan ba daidai ba ne ka sake faɗa zai iya fitar da kai musulunci kaga yanzu ya samu ilimi in ya sake faɗa kuma ya zama na ganganci yanzu kuma sannan akwai majununi mutum ne kawai za ka ji ɗunguma Allah a shari'a ko annabi ko ƙur'ani ko musulunci ashe taɓaɓɓe ne aka canza wa da shi asibitin masu taɓin hankali ba a cewa asibitin mahaukata so da shi asibitin psychiatrist ana yin sa ne dan a baka shawara bacci ya maka yawa baka bacci ko kana da damuwa ka ji a baka shawara amma sai aka kira shi asibitin mahaukata da aka shi yasa kowa ma baya zuwa a baya shawara ta kwakwalwarsa da an ganka kana karɓar magani <laughs> a gudace ayya ina ya haukace <laughs> eh, ya ce da wane yake zuwa a ah, ina ba shi yasa ya fiye dariya da yawa ko fiye kuka da yawa kofi fiye shiru da yawa ashe da wani yake shan magani to shi ko ba asali ba asibitin mawakata ba ne duk abin da ya shafi kwakwalwa hutunta saitinta lissafinta abubuwan da za su rikita ta abin da zai kawo mata matsala duka abin da ake tattauna a gurin kenan da ba mutum shawarwari kana bacci kaɗan ka rage a baka shawarwarin yadda za ka yi shi yasa da an ce mutum a ah, akwai ƙwararren likita a dawano sai ce a babu a wani guri to saboda haka sai a je a tabbatar likitoci su bayar da result cewa mutumin nan da ake jin ya zage annabi ko ya zage musulunci ko Allah ai ma mahaukaci ne to kaga shikenan ai kawai ya ji a daure shi tunda mahaukaci me za ka yi masa saboda haka ko kuma sai ya zama yaro ne yaro ne shekarunsa ba su kai ba wannan kawai sai a mallar da biya dan tsura masa bulala ce kakka sake faɗa wannan ba kyau shi ma sai an fara ce masa bakin tukunna ko kuma sai zama ashe kwaya ya sha hankalinsa ya gushe to wasu malamai suna gato in ya gusar da hankalinsa da kansa wanne za a yi masa cikin kuncen-kuncen a yi masa hukuncin gusar da hankalin ko a kama shi da abin da ya faɗa a cikin rashin hankalin wasu ka ce a'a in dai mayan ya kai baya sanin me yake faɗa to kowa ya zaga ba za a kashe shi ba don baya cikin hayyacinsa yana cikin hauka abin da za a tsula bulala ta adadin kwayar da ya sha sannan kuma in ya da hayyacinsa a gaya ma abin da ya faɗa ce la inna lillahi la haula ni din ka ga bai ma san me ba kenan sai ga ya ce to kakka ƙara shan kwaya in ka sha kana shirme a ciki kaga ka ma saki matarka ka ma yi kaza ka ma yi kaza ai ta gaya masa abubuwan da in ma masa recording ya gani irin tambelan da yi haka shi ka ci fa ai ta gaya masa abubuwan da yana cikin tambele to wannan watakila zai iya zama abin nan to wannan da jahili da mai kuskure da mai tawili da wanda aka wa dole da wanda ya da wasa da mahaukaci da yaro da mai kwaya wanda ya sha kwaya duka waɗannan ana ba su uzuri kafin a yanke musu hukuncin sun yi ridda ko ba su yi ridda ba sannan ita riddan nan da ake ce mutum ya zama kafiri akwai ridda a cikin maganganu a samu maganganun mutum suna kushe Allah ko annabi ko littattafan Allah ko manzannin Allah ko mala'iku ko ranar lahira ko kaddara ko yana kushe sallah ko zakka ko haji ko kalmar shahada ko kuma azumi ta kawai kishirar banza kuke kai wannan azumi ya amfaninsa misali ya faɗa haka ta sai a ce kai kai kai kafin ku abin da ka faɗa ce me ai azumi ibada ce fa da Allah ya sa ce to ai ban sani ba ma ne. ashe aka ce ashe sabon ma shiga musulunci ne to irin waɗannan da ake kirawa hadisu ahadin bil islam yanzu ya shigo musulunci bai daɗe ba to za ka yi ta jin shirme dan ya ginu a kan shirme shekara da shekaru kafin a ilmantar da shi ya gane wancan shirme ne ya gane wannan daidai ne to duk abin da ya faɗa na shirme ba a kama shi da wannan sai a kira shi hadisu ahadin bil islam shi ko musulmi in ya shirme ba a kama shi da sai ya zamo min addini bid darura ma'alumun addini bid darura Abin da dama kowane musulmi komai jahilcinsa ya san ai ba a wasa da Allah ba a yi da annabi ba a yi da ƙur'ani kai wata ran ma sai ka ga jahilai sun fi girmama waɗannan abubuwan dan ba su san su bane kawai mun yi zamanin da za a je ƙur'ani a daki a daina shiga dakin saboda tsoron ka a yi ƙara alƙur'ani ya ji sai ka ji ana cewa da qur'anin ki a daki na kai kai kai ta dawo da baya akwai ƙur'ani kuma za ka ga an magafaka an masa fefe an kafa ƙusa an rataye shi to da da ake gani kuma da an ce mutum zuwa ka dafa sai ka ya fara fitsari a tsaye yana girmama qur'ani a ce ya yi laifi an ce ya dafa qur'ani dama ya dafa ƙur'ani barazana ake wa mutum don girmansa. ba wai a musulunci ne ya zo da rantsuwa a yi a dafa kur'ani ba ana yi ne don a ƙara firgita mutum cewa to riƙe ƙur'anin kuma sai ka rantse da Allah Ka ga mutum zai ji nauyi musamman aka samu irin bugun daɗin nan tumeme sannan kuma aka samu irin wanda aka yi masa gafaka da irin gashi gashin nan mutum ya ji shi da nauyi kuma a jikin fefe kuma gashi da gafakarsa irin ta da kaga mutum zai tsorata sosai da wuya in ba da gaskiya kuma a ce kai hau bari ma ran juma'a daga kan barin ko bayan sallar la'asar karen saka je ya ce a to gaskiya abin da ya faru wato ba haka bane kuma ka akwai wani unguwarmu da aka taɓa wannan akan wasu bashi ya je dafa ƙur'ani kawai jama'a suka je da zama da shi da wasu ya ce ah, ya fa dafa ƙur'ani <laughs> sai a tashi a gudu ya zo samun ya ce ina lena raji na malam na mutu na ce me faru ya ce shi na nake kafa ba ni ba jama'a sun je da zama da ni na ce to kaiwa ce ka dafa ya ce wani ne ya ba shawara ya ce ya dafa na ce to ka tabbata kana da gaskiya ya ce ya eh, ce to ai tun da dai kana da gaskiya ba abin da zai faru ka saki jikinka sai a hankali a hankali ya dawo amma ya kusa ya haukace din ya haukata kansa da kansa saboda haka waɗannan su ne hanyoyi da ake tabbatar da cewa wato musulmi sana akwai ridda bil fi'ili mutum ya je wa wani sujjada ya san ba a kowa sujjada sai Allah kamar yadda wani da ya ga mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallama ta burge shi domin annabi ya zo zai wuce sai aka ga raƙumi ya tsallako ya zo gaban annabi ya tsaya sai ga annabi yana girgiza kaina mm, to haka ne to to to ba komai za a yi masa magana za a yi mafaɗa ba zai sake maka haka ba sai annabi ya ce bi shiga nan ka kira mu mai gonan nan sai ya zo ya ce kai ya kake wa raƙumin nan haka ya ce min rannan ma ka masa kaza rannan ma ka masa kaza rannan ma ka masa kaza yau ma ɗin nan kafin mu iso yana cikin nan ka masa kaza sai mutumin ya rike baki ya ce tab ai kawai sai sujada ai ka zama Allah kawai <laughs> annabi ya ce a'a ba a wa kowa sujada sai Allah da zan umarci wani ya wa wani sujada da sai in ce mace ta yi wa mijinta sujada amma ba a wa kowa sai Allah to mutum ya san ba a wa kowa sujada sai Allah sai je irin sujada da muke a sallah kaga ita ce wacce gabbai bakwai suka taba ƙasa goshi da hanci da tafukan hannu da gwiwoyi da kuma duddige mutum ya yi ta a gaban wani abu ko mutum ne ko dabba ko kare ko itace ko waye to kaga wannan fi'ili ne wanda zai bayi zuwa ga ridda sannan akwai ridda da itikadi mutum ya kudirta cewa akwai wani mai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai ba Allah ba don haka yake tsoron abu biyu yana tsoron Allah yana tsoron wancan abun ma kada wancan ya cuce shi kada Allah ya cuce shi wata ran ma sai irin jayar da cewa ƙara ma Allah da wancan ya fi tsoron wancan fiye da Allah ko ya fi son wancan fiye da son Allah sannan akwai ridda da bari ka bar wani abu kawai sai ka yi ridda misali mutum yanzu zai wuce sai ga ƙwar'ani a kwata ya tabbata ƙwar'ani ne sai kawai ya ce kai bari wuce to barinsa a cikin kwatar ko a najasa kamar ka yadda ne da cewa an jefa shi da sunanka kun ji inda ridda za ta shigo ganinsa a cikin abu sai kai kokarin ka ɗauko shi to kaga ka nuna baka ji daɗin abinda aka wa wannan alkur'ani ba ko wannan abin musulunci ba to wannan shine ridda da bari kafar wani abu zai sa yi ridda ko kai wani abu ya sa yi ridda ko ka bar wani abu ya sa yi ridda ko ka kore wani abu mutum ya kalli wani abu a cikin musulunci ce kai ni fa ban yadda akwai kaza ba ko kuma abin da babu shi a musulunci ya shigo da shi ya ce akwai kaza a musulunci alhalin babu kuma tabbatar da wannan din zai iya sawa a yi ko ya ce ni fa musulunci nan fa na fara shakka shakka fa anya alkiyaman nan ko da ake ta cewa za ta zo za ta zo anya kuma za ta zo to kaga riddabi shakki kenan akwai riddabil qawli riddabil fi'li riddabil i'tiqadi riddabil tarki riddabil nafai riddabil isbati riddabil shakki wanda yake nufin ruju'ul muslima an al-islam ila al-kufri amdan mutum musulmi ya ban musulunci da gangan da kun ga ashe da jahili da mai kuskure da mai tawili da wanda aka masa dole da wanda ya abin da rashin sani da wanda ya da hauka da wanda ya da yarinta da wanda ya da maye to waɗannan dukkansu ba za a ce musu kafirai ba saboda an ce amdan sai in yayi da gangan kuma an masa iqamatul hujja iqamatul hujja shine a kai shi kotu alkali ya kira shi ya kira manyan malamai kun an taɓa yin haka a Kano da wani ya ce ana rubuta Allah wasiƙa ana waye ana waye sai aka gayyato malamai duka da na tijjariya da na kadiriya da na izala da na ko'ina ma aka taro aka ce to kai gaya mana inda kaga a musulunci zai. aka ja aka ja aka ja aka ja yace to ya janye ya tuba ya janye to da bai tuba ya janye ba wannan haduwar kan malaman suka ce mun yi hukunci da kafircin malamin nan saboda an nuna masa kuskure akan wannan aƙida da ya ɗauka bai sauka ba don haka to wannan fatawarsu su haɗuwarsu a kai sai fatawa za ta iya sa alkali ya yanke masa hukuncin kisa kamar mutanen da muka kamo ɗin nan su goma sha biyu waɗanda suka yi waƙa suka jingina allanta zuwa ga wani mutum wani malami suka ce shine Allah in ma ba a san Allah ba a zo a same shi ne Allah sannan kuma wasu daga ciki saboda tsabar burin suka ce ma suka gaya annabi magana da babu za ma ka iya maimaita ta ba duk kun ji ta da haka ba zan ma iya maimaita ta ba saboda haka muka tura aka kamo su gaba ɗaya da malamin da ɗalibansa da waƙoƙin kala biyar ne masa tambaya na ce da izininka da yardarka ɗalibanka suka yi waɗannan waƙoƙi suka ce maka Allah ce e eh, ya ji waƙar amma ya hana su kuma ya ce su kafirai ne na ce to me yasa baka sarraha wannan ka kore su daga gurinka ba da sai ka kore su ko ka yi report ɗinsu a kama su amma sai suka ci gaba da zama a gurin ka. wannan yasa ake ganin a fili kana cewa mutane ba kyau amma a ɓoye kuma kai kake koya musu haka don haka wannan korewar da kai ba ta tabbata ba da muka tattara su baki daya muka shigar da ƙara kotu muka zaɓi wani alƙali ne ba zai ji tsoron kowa ba da zagi da yabo da wa duk ba zai dame shi ba zai yanke musu hukuncin kisa aka zaɓi mana alƙali a kurna muka ka shigar da ƙara saboda haka aka je aka yi ta ƙarshe ce ya yanke musu hukuncin kisa mu mun gama nama aikin aikin mu mu kamo aikin alƙali ya yanke hukunci kuma aikin gwamnati ta zartar an je lahira an zagi annabi kunji ku me kuka yi mu ce mu mun kamo su kai alkali mai kai ina yanke musu hukunci to gwamnati mai ta yi to sai kuma su kuma su bayanin abin da suka yi so. to kaga wannan ya faru to saboda haka sannan ba a sake ɗauko maganar ridda ba kuma daga wancan zamani ba a sake ɗauko maganar ridda ba sai a masar a masar bayan turawa sun zo sun kakkashe iyayenmu da kakanninmu da waye da waye da waye sun kakkafa wanda suka kafa sai matasa a masar suka fito suka ce su fa musulunci za a koma a koma musulunci sai aka kama su aka dinga musu azaba azabar da ba taba ganin irin ta ko a tarihin baya ba wato za a sa hincus a kama faratan mutum gaba daya a dinga zare su ko a samo katako ja a dora kafan mutum a ɗauko kusa a kafe kafafuwansa a kai ko a yin wata zaki sai ya jinwa mai tsanani sai a ɗauko mutum sai a tura shi cike sai a kulle jakin ya galgala shi ya cinye shi to sai waɗannan matasa suka ce ah, anya ko waɗannan masu yi mana musulmi ne musulmi zai waɗan uwansa musulmi haka anya ba to daga nan sai kalma kuma kafurta musulmi ta sake dawa tun suna kafurta iya masu hukuncin da suka ce kai duk ƙasar ma duk ƙasar baki ɗayanta ma ko mutum yana sallah ko yana azumi shi ma kafiri ne so daga nan aka samu jama'atu takfiri wal hijrati shine waɗannan suka fantsama yanzu ake ta jinsu da sunaye iri-iri ba ruwansu kana sallah ko a masallaci za su kashe ka in a kan titi ne za su kashe ka in a kasuwa ne za su kashe ka in ma ƙur'ani ne a cikin ka za su kashe ka saboda sun riga sun maka hukunci cewa kawai kai kafiri ne komai haddaka komai malantarka komai iliminka komai tsoron Allah ka kawai in baka cikin su kawai kafiri ne kai to da wannan ne aka samu waɗannan ƙungiyoyin suka fantsama a duniya wanda muke zin su da suna iri-iri a kona mutum da ransa a yanka mutum a zo gaban talabijin a kabbara a kwantar da mutum a sa wuka gabansa gabas a yanka duk kuma ana Allahu akbar da suna Allah ku irin waɗannan abubuwan su ne suka fantsama gabaki ɗaya yanzu suka zama kalman ridda da kafurta musulmi ta dawo to shi yasa yanzu shi hukunci ga wani kace kafiri ne yana da wahalar gaske wahalarsa shine wato wata boda ce wacce in kai nan matsala in kai can matsala tsaka mai wuya ce idan ka ce ai ba zan kafirta duk wanda ya aikata kafirci ba ka koma khawarici idan ka ce kuma duk wanda ya aikata babban laifi zan kafirta shi yau an ka ce ba zan kafirta kowa ba ka zama murji'i ka shiga aqidan irja masu ganin duk sabanka ko mai kai a musulunci ba za a ce maka kafiri ba kawai kai musulmi ne kawai in kuma ka ce dukka ba'ira da mutum ya aikata ya sha gina ya yi zina ya yi caca ya hukunci bi gairi ma an zalalla ya yi kaza kawai kafiri ne to ka faɗa khawarij to ya ya za ka zama a tsakiya ahlus sunna kenan wurin zaman ke da wahala ka ce eh wanda ya aikata kafirci a kalmomin da ya faɗa kafirci ne amma shi ba za a ce ma kafiri ba sai an ba shi uzuri ya kara kansa kuma za a ba shi uzuri da jahilci da kaza da kaza shi kuma wanda ya aikata munanan laifuka ba za a ce makafiri ba sai dai a ce imaninsa ya tawaya amma ba imanin ya kawo gaba ɗaya ba to wannan amsa ta alu sunna ita ta dace musamman a wannan zamani da baka da kotun da zaka kama mutum dan ya ki sallah yanzu kin sallah bayan shirka ba wani muni da yafi mutum ya daina sallah amma yanzu duk muna yin sallah ne saboda mun gamsu wajibi ce akan mu amma ba dan gwamnati ta takura mu ko hukunci ya takura mu ba saboda ma baka yi ba mai maka hukunci sai dai jama'a su kyamace kan ana sallah suka gaba ka yi amma ba wani hukunci to saboda haka wannan yasa kaga kenan wato to balle sauran abubuwa da zaka iya kai mutum kuma a kamar da muka shina malamai sun kasa dukkan abin da zai za a iya kiran ka kafiri in kai shi to akwai babba akwai karami in shirka ce sai a ce akwai shirkun akbar akwai shirkun asgar idan kafirci ne akwai kufurin akbar akwai kufurin asgar idan munafunci ne akwai nifaqun asgar akwai nifaqun akbar akwai kufur itikadi akwai kufur amali saboda kaga ashe sai an yi taka tsantsan kenan ba kowane kalmar kafirci ko aka ta kafirci bane yake mai da mutum kafiri ba kowane aikata munafunci bane yake mai da mutum munafikin kafiri ba aikata kowace shirka bace take mai da mutum mushriki tunda akwai babban shirka akwai karama akwai babban kafirci akwai karami akwai babban munafunci akwai karami akwai kufur duna kufur akwai shirk duna shirk akwai kuma nifaq duna nifaq kaga abin yana bukatar ilimi da taka tsantsan domin yankewa musulmi hukuncin shi ba musulmi bane to fa yana da hukunce hukunce masu yawa a cikin sa na farko ka ce a daina masa sallama na biyu ka ce ba zai ba da shaida a wajen ɗaurin aure ba ba zai ba da shaida a wajen bashi ba tunda mumin yake ma ya shaida anan sannan ka ce a daina masa wato ah, sallasa ba ta karbuwa sannan kuma ka ce ba zai aurar da yasa ba zai zama waliyin auren yarsa ba sannan ya mutu ka ce ya mutu ba musulmi ba tunda ya mutu ba musulmi ba kaga ba za a yi wanka ba ba za a yi sallah ba ba za a yi man likafani ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba sannan ba za a raba gadansa ba sannan matansa ba za su yi ta kaba ba don matan murtaddi ne sai dai su istibra'i sannan kuma ba za a yi masa addu'a ba sannan ba zai shiga a ceton annabi ba sannan sirkelinsa ya ruguje ba zai haye sirati ba ko ba zai shiga aljanna ba kuma dan wuta ne dindindin duk wannan hukunce-hukuncen wajen guda goma sha biyar suna karkashin kalmar ka kalli mutum ka ce ma kafiri duk wannan hukuncin ka yanke masa shi baki daya ashe kaga sai an yi taka tsantsan amma ka ce abin da ka aikata kafirci ne yana da bambanci da ka ce shi ne kafirin yanzu in ga mutum ya aikata abin kafirci a kai ai wannan abin da ka aikata kafirci ne na kafirta shi ko ban kafirta shi ba domin zai iya faɗa kalmar kafirci amma bai zama kafiri ba da haka ba za mu daina cewa abubuwan da ake aikatawa kafirci kafirci ba ne domin suna nan a rubuce kamar yadda annabi ya kirawo waɗancan ayyuka kuskure tare da cewa kuma wanda ya faɗe su yana da uzuri amma ba zai janye kalmomin a musu hukuncin da suka cancanta ba shi kuma sai a duba a ga me yafi me yasa ya faɗa in akwai uzuri a bashi uzuri in ba uzuri kuma a ga hukuncin da ya dace da shi حدثنا إسماعيل haddasa حدثني malikun. an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk sanda wani mutum ya ce ma dan uwansa kafuri to ɗaya daga cikin su ya zama kafirin imma shi da ya ce masa kafuri kaga yanke masa hukunci idan hukuncin ya je ta rabba haka bane to sai ya dawo kansa kuma ai sai an ba mutum hujja dama ma ya kare kansa ko saboda haka aka ce ana tabbatar da kafircin mutum imma bil iqrari wa imma bil bayyinati shi ake kira durqu isbatin ridda a kira shi a ce kai hujjoji sun bayyana daga maganganunka da ayyukanka cewa kana aikata kafirci me zaka ce ko kuma an ji ka da bakinka ko kuma shaidu sun tabbata to sai kuma a ba mutum dama ya kare kansa a bashi kwana uku ma kafin a yanke masa hukunci ko zai yi tunani ya dawo don in mutum ya ce ya janye shikenan ya dawo musulmi ko me ya faɗa akan Allah ko annabi ce ya janye to shikenan amma banda zagin annabi shi zagin annabi malamai suka ce ko mutum ya janye sai an kashe shi inda ya tabbata yayi babu uzurin can da aka faɗa to ko ya ce ya janye zagin da yawa annabi to ba zai ci gaba da rayuwa ba janyewar zagin ya mai da shi musulmi amma sai a masa hukuncin haddi in ko bai janye ba sai a masa hukuncin kafirci in a masa haddi ko kaga za a yi masa sallah za a binne shi a makabartar musulmi za a ba iyalansa gado ƴaƴansa za su matansa za su taka ba za a yi masa addu'a saboda ya janye ya dawo musulmi kun ga abin yana da wahala sai dai a taka an tsamu roƙi Allah ya tsare mana imaninmu ya nisanta harshen mu daga yin hukunci da san rai haddathana sa'id bin daud haddathana malik anna nafi'an haddathahu anna abdullahi bin umar akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaal idza qala lil akhir kafir faqad kafara ahaduhuma wanda ya kalli ɗaya ya ce masa kafiri to ɗayan ya kafirta akwai waɗanda suka ce mu mun kafurta ku ne saboda ku kun ki kafurta kafirai ka ji wani tawili ka kika ce wanda na ce kafiri ne to kai ma ka zama kafiri kalmar kafirci sai da ta zama wato kawai ta ake yi da baki ba ma mutum ya duba hukuncin ta da abubuwan da aka faɗa game da ita in kana lazi qala lahu kafiran idan wanda ya ce masa kafiri faqad sadaqa to ya zama kafirin wa in lam yakun kama qala lahu in ko ba kafirin bane faqad ba allazi qala lahu bil kufri wanda yace masa kafirin abin ya dawo kansa babu shamatatul a'ada babun dariyan makiya annabi yana neman tsari da abu hudu yana neman tsari da abu takwas yana neman tsari da abu hudu abu takwas yana cewa lamuni a uzubika min alhammi wal hazani wa uzubika min al'ajaz wal kasali wa uzbika min aljubn wal bukhli wa uzbika min galibati ad wa qahri rijal kun ku yace Allahumma uzbika min azabu jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal yana wasu hudun yace Allahumma ya uzbika min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada a'da shi da ake kira shamatatul a'da ya ji daɗi wani bala'i ya same ka to shine kake cewa Allah ka tsare ni daga abin da maƙiyina zai ji daɗi ka yi min shi kai amma maƙiyina shi ya ji daɗi ka Allah ka faranta wa maƙiyina shine ya ga ina tsawo sai ga ina gajarcewa ko ni fari ne ga ina zama baki ko ni mai kiba ne ga ina rayu sai ce abewa ce <laughs> yana tafi sai baya mutu daɗi zai ji ko kana da arziki ya ga ka faɗo ya ce hmm, sai ma ya nutse a ƙasa ya faɗo ci haɓa Allah ya faɗo hmm, hmm. ka ce ai hatsari ya ce me yayi kari ya ci yau tare da kari wato ya ji daɗin musifa ta faɗa wani to shine shamatatul a'da shamatatul a'da amin shamatatul a'da min jahadil bala wato bala'i ya kai ka ƙasa annabi ya ce Allah kaka bari Bala ya kai ni ƙasa wa darake shaƙa ko riskar taɓewa ko kuma na ƙasa ƙasa haɗin taɓe wa su'il qada da mummunan hukunci wa shamatatil til'ada da kuma na su ji daɗi dariyar maƙiya ke cewa ko dariyar maki ƙetan maki farin cikin maki jin daɗin maki shi ƙiyayya wato ya rasa dalilin ta wata ran ni kullum ni dan kaki ni bai daman ba in ka ni bai daman ba amma ni annabi kawai nake tunani me zai sa a ki annabi saboda in ka karanta shi duk halayensa masu kyau ne duk siffofinsa masu kyau ne kuma abin da ke sa a ƙi mutum aikinsa ba shi da kyau ko su ka ce kaga wani mummuna to sai ka ƙi saboda muninsa ko kaga wani mara gaskiya sai ka ƙi saboda rashin gaskiyarsa to shi annabi komai nasa 100% mai kyau ne to ya aka ya samu makiya wanda in kana karanta abin da makiya annabi suke faɗa ga babu wani mutum a duniya da ya makiya sa in kuma ka karanta abin da masoyinsa suke faɗa ga babu wanda ya masoya ka masa yasa imam mali yace ya mutane suke cewa game da ni aka ce wasu suna sukan ka wasu suna yaban ka yace ba matsala masu sukan nawa da masu yaban nawa haka rayuwar take da akwai wani mutum da za a ce ba mai sukan sa to sai shi ma ya tuhumi kansa ko ga mutumin da ba mai yabansa to sai ya kansa amma wani a cikin abin da kake ne zaka bata masa rai sai soke ka wani kuma a cikin abin da kake ne zaka daɗaɗa masa sai iya be ka to da haka sai ya ta tafiya haka to shi yasa yace haddathana abdullahi bin muhammad قال حدثنا سفيان عن سمي آه عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga su'il qada wato mummunan hukunci wa shamatatul ada da kuma dariyar makiya to Allah ka tsare mu abinda makiyan mu za su yi mana dariya to nan za mu tsaya